shigo abokai matasa cikin wannan labarin na ranar Lahadi daga na ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da Samira Rafi da abokin aiki na Mutaga Muhammad dan gabatar muku da wannan labarin matasa. Ya ne Mutaga na lahiya? Mira barkake da shigowa wani labari kika zo mana da shi a cikin labarin matasa. A cikin wannan bugu za mu fara zuwa gingimi da ke jihar Difa domin tattaunawa kan taimakon da ƙungiyoyin mata ke yi wa marayu kuma za mu haska wata matashiya ɗaliba kuma mai sana'ar gyaran gashi da kwalliya. a cikin ƙaramar hukumar karakara daga ƙarshe kuma sai filimin wasannin motsa jiki A wannan mako ne wasu matasa marayu daga ƙauyuka biyar da ke yankin gingime da ke jihar Difa suka samu tallafi da ƙungiyar mata ta Khalil ta basu. Egypt fassarar rahoton Abdullahi Maina. Kimanin mutane ɗari dukansu marayu ne wani gungun mata ke ɗaukar nauyinsu. Madam Yusufa Walima shugabar gungun matan. Abin da ya sa muka zaɓi taimaka ma yara matasa marayu don saboda kar su ga mun kyale su don basu da uwa basu da uba kamar basu da gata. Yara guda ɗari ne mata da maza marayu muka taimaka ma. Marayun sun bayyana cewa an raba musu tufafi. Sunana Bakura ni maraye ne na sami belu na samu rigan sanyi na samu rigunguna na sakawa. Sunana zan. gani Marini ya ce, Na samu barko, na samu takalmi, na samu sange da hijabi sabo. Na gode ma matan nan Allah saka da alkhairi. Bacin wani aiki na jinƙai, ƙungiyar matan na da nufin sabunta wani aiki don taimakawa mutane masu karamin karfi na gingimi. To Mira, har ila yau dai an ƙirƙiri wata makarantar mai da iskan gas ta ƙasa a cikin watan maris na wannan shekara a jami'ar andre salifu da ke zandar za ta buɗe ƙofofinta ga sabbin ɗalibai da suka kammala sakandare ƙarin bayani tare da zakari muhammadu munir darakta na makarantar a firar shi da maryam ade game da sharuɗa ina ganin bayan bakaloriya jami'ar andre salifu ta zandar tana da wani shafin yanar gizo mun yi bikin ƙaddamar da shi kenan kana iya rubuta suna a bangaren makarantar kuma kamar a sauran tsangayoyi ina iya cewa ana iya dubawa ta yanar gizo ta kimiyya ita ce bakse bakde bak'e game da tafasa shine bak F, F1, F2, F3, F4 da bak ɗan aikin hannu da kuma masana'antu euh, da man fetur. Akwai sauran lokaci domin rufe dandalin. Ina kira ga matasa da ba su rubuta kansu ba da su hanzarta su rubuta university Salifu za su ga komi kuma su bi ka'idodin sharuɗan. Yanzu kuwa sai mu leƙa a gaya yankin jihar Doso inda tun bara aka hana zirga-zirgar saman kogin Nijar daga daga karfe shida na yamma sakamakon rufe iyakokin kasar da benin a cikin birnin matasa masu tuka kwalokwalo ba su san yadda za su yi ba tare da wannan kuntatawar ga fassarar rahoton habibu garba a gaya matasa masu jiragen ruwa suna fuskantar wasu matsaloli tun lokacin da aka takaita zirga-zirga a kan isa shine kamun kifi da kuma fitar da mutane daga ruwa ta hanyar kwalokwalo ya zama babban aiki na samun kuɗin shiga mamman abdullahi wani matashi mai kamun kifi. Sun hana aiki ne daga karfe shida ba mai shiga. Idan ka lallaba aka kama ka to kana kwana a hannun hukuma an taɓa kama ni sau biyu so uku amma an yanka min takardar taraji ka hudu amma iga kontrabashon dubu burase katmin. matashi muhammadu yana aikin kwalokwalo tun yana karami yana rike da tunanin ayyukan da yi a da zama ara irin a cikin muke ci muke sha a takaice akwai waɗanda ma suka sayi fili suka gina shi suna cikinsa kenan kun ga ko babu aikin da ya fi shi ni da kaina da nake muku magana 'ya'yana biyar a ciki na yi aure kuma na samu karuwa domin samun tudun tsira wasu daga cikinsu sun kuma wasu ayyuka a cewar almustakima idrisa shugaban masu jiragen ruwa Mutanen da kuke gani aikin sarko ne suke yi, amma yanzu duka sun bari. Wasu sun kama aikin lambu, wasu gini, wasu yanzu idan aka ce masu ga kwale-kwale ba su iya ba. Mutumin da ka je neman dila ashirin an kama ka an ce ka biye jika hamsin, to me za ka je ka yi? An kwace maka duka kayanka, kenan dole mutum ya girgiza. Domin biyan bukatunsu na yau da kullum waɗannan matasa na kira ga hukumomi da su dube su da idon rahama kan wannan matsala tasu. A wannan Lahadi mun haɗu da Nadia Sani ana ruwa ɗaliba a ajin Tawaziyam a cikin ƙauyen karakara gundumar Junju. 'Yar kimanin shekaru goma sha shida matashiyar banda karatunta tana gudanar da waɗansu ayyuka misali tana tafiya har gidajen abokanin cinikayyata domin yi musu kitso a biyata ga fasar rahoton samira rafi ɗaliba kuma mai sana'a nadia sani ana ruwa tana amfani da lokacin babban hutu domin gudanar da wasu ayyukanta wanda suke samun mata kuɗin shiga tana kitso kuma tana sa lalle ina ikwal da da farko kuma ina yin taji ina kitso kuma ina yin lalle gaskiya ni ma tun ina son yan dai na fara tunda ina gani ana yi a karakara ita ce matashiya mace guda da take hada harkokin kyawu da kuma sa lalle ta yi zama fasa'a da ta fice dalilin wannan kwarewa ta ta ana bukatar ta a ko'ina a lokacin bukukuwa ga ƙarshen mako dai ko in ce in da kwai wani biki in mutane suna zuwa ba su ma ba da tun da babin ni ba ne suna ina wajen samun katmil dai haka tsirin su dai bai ɓaci tun da sun san ina ekol kuma ina aiki gida Nana Farida a bikiyarta kuma wadda take zuwa tana sa lalle ta yaba da wannan aiki nata. Allah aikin ta yana da kyau dai in ta yi min kalmisa a kai na yana ƙara yi kuma kalmisa ta tana da kyau. Allah ya mata albarka Allah ya bata abin da take gabe da. Kuma menene wannan matashiya tana haɗa karatu da kuma ayyukanta. Lokacin karatu daban lokacin aikin kama daban gaba kansu dai mutum yana samu ya yi aikin shi. Fatan Nadia Sani ana ruwa shine ta zama ma'aikaciyar gwamnati domin taimakawa gundumarta amma kuma idan hakan bata samu ba tana son buɗa wani shagon kitso na zamani wanda za ta ƙara zamanantar da aikin nata. Yanzu kuma sai filimin wasannin motsa jiki tare da Maman Ada. tun ranar jiya aka soma gasar samun gurbi na champions league ta mata zone west bay za ta gudana daga ranar goma zuwa 23 ga watan agustan shekara ta 2024 a birnin buwake na kasar cote d'ivoire zakarun nijar 'yan wasan as garden national za su halarta a yamai kuma gasar kwallon kafa ta babban hutu ta gudal na ci gaba yanzu haka ana karan batta tsakanin kungiyar rev da flamingo gasar karo na tara ta samu halartar kungiyoyin wasa goma sha biyu da aka rarraba cikin rukuni uku wasannin rukuni za su ci gaba har zuwa 27 ga watan agustan shekara ta 2024 duka duka abin da ya sauka kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan Allah mai kwamu kuma ya kai mu za mu kawo muku da sabbin labarai kuma bye bye